wata aka rawaito ba a matsayin ayoyin guda biyu sun ka jarami kulkula wa inna shafa'atuhunna la turtaja wanda wannan sai sa dukkan malamai sun yi ittifaqi akan wajen da ita saboda ƙarya ne bata ma faru da wannan suka ba ba aka ba ta da su من قوى دام تاشي او جرسينا شتاين ديدي ومن جيت سوى وكيلا ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قرأ هذه السورة لو كسنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اي كلام تعالى سورة وبلغ ذكر الله والعزى اي ان لاك عمت لاك لأجزاء ومناك الثالثة الاخرى da kuma nata wanda ita ce cikon ta uku khafal kufar an ya ce bi shay'in min zambiha wai sai suka ji tsoro kada a kawo wani abu na zargin fa sabaqu ila madahiha bi tilkal kalimatayn sai suka yi gaggawan yaba mata da waɗancan kalmomi guda biyu liyukhallisu fi tilawati nabi sallallahu alaihi wa sallama dan su fakuɗa ko su gauranya a cikin tilawar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yashmi'u alaihi ala adatihim kuma ya zama da wannan sun aibanta shi kamar da al'adar su take wa qaulihim la tasma'u li hadha al-qur'an wal fihi la'allakum taghlibuna kafirai suka nufin suka ce sauraron qur'ani hatsari ne da ka ja hankalin mutane su daina sauraron alqur'ani Sukan nufin cewa a yanke shawara a daina sauraron alqur'ani kun ga ce sauraron alqur'ani addini ne da arna suka hana la tasma'u li hadha alqur'an kada ku saurari wannan alqur'anin wal fihi ku sa lagawa a cikin sa la'allakum taghlibuna ku ka fa samarin jaye ku hana mutane sauraron alqur'ani ko fahimtarsa ko aiki da shi ko fassararsa a sa musu wasu a sa lagawa tun daga nan malamai suka ce ashe lagau shine yashashiyar magana wasu za su ɗauke hankalin mutum ga wurin alkur'ani tun da suka ce walgauti kenan lagau daban Al-ƙur'ani daban lagau kuma kishiya ne na alkur'ani tun da kafirai suka ce walgauti ku yi lagau a cikin sa la'allakum taghlibuna ko za ku samu rinjaye da ka lagau ya haɗa duk wasu yasassun waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da raye-raye duk waɗannan lagau ne شيطان الله تعالى زي همومي لا يشكين صورة المؤمنون لكي قد أفلاها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مغرضون سنة يلن تسكي كوشي واسكي بجري ولا جو ثم قالت دا باتا دا أساسي باتا دا توشي كو باتا دا أمتان الدنيا دا لاهرة كو باتا شتم في دا لاهرة إذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتدي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو idan sun ji yashashiyar magana mara amfani arabu an sai su kai da kai wa qalu su ce lana a'maluna wa lakum a'malukum wa idza marru bil lagwi marru kirama in sun wuce lagaw sai su wuce irin ta wato mutane waɗanda hankalin su yana kan addini irin mutuwa ta karamci ba su damu da ragawa ba ko aljanna Allah ce la fiha qawlun wa lahum anha yunzafun la tasma'u fiha lafiya ba za ka ji lafiyacin magana mara tushe ba cikin aljanna mara amfani ba ka ji shirme a aljanna ba shi ne yace fa nusiba hadha al ina ila shaitan. sai aka dangana wannan zuwa ga shaitan da hamdihi lahum alayhi saboda shi ne ya dauke su kai wa sha'u zalika ya yada wannan wa azabuhu ya yada shi wa anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala hu fa'zina manzo Allah ya faɗi wannan yayi kuma wato damuwa min kabirihim saboda sa wasu. wastira'ihim alaihi da kuma kiran karya da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fasallahu Allah ta'ala bi qawlihi sai Allah ta'ala ya kwantar masa da hankali ya yi masa lallashi da fadarsa wa ma arsalna min qablika wa ma aika wani manzo gabaninka ba kamar lallashi da ke na wannan wannan wani malamin da kuma وبين للناس الحق من ذلك من الباطل يبين متاني جسيا يبقى يتنتن كيف الأرياء وأفز القرآن يكيا القرآن وأحكم آياته يكوت آيوينسا ودفع ما لبط به العدو يقوم تنقل إيه أبندا مكيني وقال ركسا بشيء في الدين كما ضمنه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله تعالى يتلم يمونه مكفوكا دا عمته ومونه ذا مقاليش مذا مسيا القرآن مذا مقاري يوانا القرآن باب الذي يتعليش كودا وقا الذي كان ينقلي في فتونا فتودا القرآن بلاتيا ينفتونا فتودا القرآن باب ومن ذلك ما روي من قصة يونس عليه السلام أنه وعد قومه بالعذاب وعد قومه العذاب يوم متعننسى الكوهن ذات جمود عذابا فلما تابوا لوقت اللي فكتوبا وشفى عنهم العذاب فياك يا موسى عذابا فقال لا أرجو إليهم كذابا أبدا بدن كوما جريت بأن عجل كريتا وهر أبدا كوما من كريا قد عم مغاضبا يتفي cikin fushi فاعلم أكرمك الله أن ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب yace babu wani labari ingantacce da ya nuna anna yunus alaihi salam qala lahum inna allaha muhlikahu babu inda aka faɗa ka alqur'ani wa inna ana fi annahu daha alaihi bil halak yayi addu'a ne Allah ya halakar da su wa du'a laysa bi khabari shi ko addu'a daban labari daban al khabaru ka bada labarin abin da zai faru Addu'a'u kuma ka roƙa da aka ba mai roƙar ba dole duk mai roƙo sai an bashi ba amma duk mai bada labari dole ya zama ko dai mai gaskiya ko haka ne da su ko annaba dukkanin su rukunin annabta ma gaskiya shi yasa ba abu mai muni a cikin addini irin ƙarya iftara ala lahi kadiba yi wa Allah ƙarya ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته الكذب على الله أو تكذب آياته ɗayan biyu ko mutum yawa Allah ƙarya ko ya ƙaryata ayoyin Allah wannan shine mafi muni babu azzalimin da ya kai makareci wanda zai wa addinin Allah ƙarya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce laysal kadibu ka kadibu alai ƙarya ba kamar yi mun ƙarya bane man kadaba alayya falyanijin wanda duk ne mun ƙarya sai ya shiga wuta man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar wanda biyo mun karya da ganga ya nemi sa a cikin jahannama Saboda yau annabi karya jama'a ya su ɗauka gaskiya ne su dauka su bauta a Allah amma ta ka karya cewa ma zai ya tota amma da ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce sai a saurare ka sai da kowa yana son Allah yana son annabi yana so ji ne Allah yake so ne annabi yake so don kaiwa Allah da manzansa karya ka jinjina wa gare su sai a ji a ta Allah da wannan abu shi yasa wanda suka yi karya a cikin addini su ne mafi sharrin karya a duniya sai ce to labari ya ba addu'a yi ba labari da ya talabu sidiqu wani kadibihi da ake neman gaskiyarsa daga ƙarya lakinna wa qala lahum innal azaba musabbihukum azaba za ta sauka a akan wakata kaza wa kaza fa kana zalika kama qala sai abin ya faru kamar yadda ya faɗa lamma thumma marafa allahu ta'ala anhum al-azaba wa tadarakahum Allah ta'ala ya dauke musu azaba ya kuma riske su da ɗauke azaba din qala Allah ta'ala illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi duk al'umman azaba zo ba a jinkirta musu kashe su ake sai mutanen annabi yunus su da suka hango azaba sai suka fashe da kuka suka ta tura sai Allah ya fasa azabar wani wani sila akhbar ya zo a cikin labarai la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum annahum ra'aw dalail al-azab sun ga alamomin azaba wa makailahu sun ga kuma alamomin sa qala ibn mas'ud wa qala bin jubair gashahum al-azab ta kalil su, kama yugashi thawbul faqra qafra kamar da sifa yake rike wato gaban baya فإن مت فما معنى ما روي أن عبد الله بن أبي سلف كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم to me kuma za ka ce game da wani mutum da ya rubuta wanda ake kiransa Abdullahi bin Abi Sarhin wanda ya rubuta? da can yana cikin sakatarorin Annabi sallallahu alaihi wasallam su markar da mushrika wa fara ila Quraysh ya rubuta ya koma jan Quraysh fa qala lahum inni kuntu usarrifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu uridu sai ka ne ke ma jijiyar annabin yadda na ga dama to murtaddi makaryaci ya za a farari maganarsa wa kana yumli alayya azizun hakimun yakan ce rubuta azizun hakimun fa aqulu alimun hakimun sai ce ni alimun hakimun zai rubuta fa aqulu na'am kullun sawamun sai ce duka ɗaya ne kaji makaryaci sai ka ce shi annabi ba aiko shi aka yi ga mana ba yana da iko ya kara ko ya rage walau taqawwala alaina ba'da aqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب وفي حديث آخر فيقول له النبي سأكتب كذا فيقول اكتب كذا فيقول اكتب كيف شئت كيف تشيك لين سكترا ويقول اكتب أليما حيثيا فيقول اكتب سميعا بصيرا فيقول اكتب كيف شئت وفي سيئة عن رضي الله عنه نصرانيا wani ba kana yasubu lin nabi sallallahu alaihi ba'da ma aslama bayan ya musulunta ya shiga cikin masu rubutu to da kana yaqulu ma yajri muhammadu illa ma kasabtu lahu kaga da bai shiga da zuciya ɗaya ba ya rage yake wani abin da ya ga dama shi ma yake rubuta wani musulunci fa'alan tabbatan Allah wa al ita Allah ya tabbatar da ni da kai akan gaskiya ولا جعل للشيطان وتلبيسه الحق بالباطل علينا سبيلا kada Allah ya ba shi dan ta farce rikita mana ƙarya ta takuɗe mana da gaskiya da ba za mu iya tantance su ba don da ya Qur'ani da sunna ya gama tantance ƙarya da gaskiya inna mutum hadin hikaya ita irin waɗannan akayoyi awalan la tuqiu fi qalbi mu'minin raiban ba ta afkar da kokonto a zuciyar mu'mini in iya hikayatun amman tadda na farko dai kafiri ne ya faɗa wa kafara billahi wanda ya rike kafir cewa Allah wa nahnu la naqbalu khabaran muslimin muttaham بالكذب musulmin da ake abu da ƙarya ma ba ka ban maganarsa a kai fa bikafirin giftara a wa sulhu ala allahi wa rasulihi ina ga wanda yau Allah ƙarya manzon sa ƙarya ma mu azam min hadha mafi wato munin wancan wal ajabu li salim al aqli mamaki ga mai lafiyayyen hankali yashgal bi mithli hadhihi hikaya dinga akai to wannan hikaya sirrahu wato sirrinsa wa kad sadarat min aduwin kafirin bayan ta fito daga bakin kafiri wa bujudun lid wanda yake kin addini mukkarin ala Allah wa rasulihi wanda yake wa Allah da manzansa ƙarya walam yari dan ahadun min almuslimina bai zo da daga ɗaya daga musulmi ba wala zakara ahadun min sahaba wanda ga cikin sahabbai bai ambata ba annahu shahada ma qalahu ya ga abin da ya faɗa ba waftarahu bai ga wanda ya ƙirƙiro ala nabiyillah amsa annabin Allah mai daraja وما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله kimani da ayoyin Allah ba. su suke yin ƙarya su jinjina wa Allah wa ulaika kadi kadibuna waɗannan ku sune tamtiran maƙaryata wa ma waqa min zikra min hadith Anas radhiyallahu anhu wa zahir hikayataha zahirin hikayata fa laysa fihi ma yadul ala annahu shahadaha shi ne ma ga kissar ba wal annahu hasama sami ya kai to abin da ya je ne wa qad adalla al-bazzar ya ce hadisin yana da rauni zalika wa qala rawahu ثابت عنه ولم يتابع عليه ثابت رويت كوبا أمك متابعة وراه حميد أنس قال وأظن حميدا أن إنما سمعه من ثابت يا جيوش ليدك ثابت قال القاضي أبو الفضل وفقه الله ما ليس ألا مسا موافقة ولهذا والله أعلم لم يخرج أهل الصحيح أهل الصحيح حديث ثابت da aka dukkan masu ingantaccen hadisi ko masu shakanta inganci kafin su rawaito hadisi ba su rawaito wani ba wala humaydi haka malam humaydi bai rawaito ba wa sahihu hadisi abdullah bin aziz bin rafi'in an anas radiyallahu anhu alladhi kharrajahu ahli sihhati wanda Buhari da muslim suka rawaito wa zakarna mu muka rawaito shi wa laysa fi an anas qawl shay'in min dalika min qibali nafsihi ba ina nufin wato ka ta kan kansa ba illa min kayyi anil murtaddin nasrani ya kaito wani ne daga arni kuma wanda yake yarda walau kana sahihatan ko da ta inganta ma lama kana fihi qadahun babu suka anan wala tawhimun lil nabi babu kuma sa wato rauni ko kuma eh, eh, wahani ga annabi sallallahu alaihi wasallam bima ilayhi da abin da aka masa wahayi wala jawazun lil nisyani ko baya nuna halaccin mantuwa wal ghalata alaihi da kuskure akan sa wa ta'arifu da jirkitawa fi ma ballaga hu cikin abin da ya isa wala fa'alun fi nazamin qur'ani ba kuma zai zama suka ga tsarin alqur'ani ba wa annahu min indillah ta qur'ani daga wajen Allah yake idan laysa fihi law sahha yace wato ko ya inganta babu komai a cikin sa fiye da aksaru min anna al-katiba cewa marubuci قال lahu عليم حكيم ya ce masa alimin hakimu an fata bahu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalika kar fa sawaqahu lisanuhu aw qalbuhu bi kalimatin aw kalimatayn yace wato hakan sai ya riga zuciyarsa da faɗan kalma ɗaya ko biyu bima nuzila ala rasul da aka kawo annabi kawai izharar rasul laha kafin annabi ya bayyana ta shi yace rubuta kaza ka ta ba kaza ka rubuta ba sai an gaya ma za ka rubuta yanzu kana ma takaddama shi ya dauka alimun hakimun din da gafurur rahim da wakanan Allah gafurur rahim haka kawai ake faɗan kowane suna yana dacewa da bayanin da ya gabata ba ka kawai ake rubuta alimun hakimun suna ga dama a sa azizun hakimun ba duk da aka ce azizun hakimun aka hada izza da hikima to za ka ga wani abu da ya gabata ne yake bayanin hikima din da wannan da Allah ya zo kan barawo ta mutane ba za su gane hikimar da ta sa aka ce a yanke ma barawo hannu ba sai Allah ya ce as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim nan ba za a ce alimun hakim ba azimin hannun da kuma faɗa da hikimar da ta sa aka ci a yanke ma ɓarawo hannu ɓarawo shi ne wanda ya saci kuɗin wani ya kai rabu dina a cikin tsari aka ce a yanke masa hannu hannun nan kuma yana da hikima lokacin da wani ya ɓalle maka hannu abinda zai baka rabin jiya in raƙumi ne sai ya baka hamsin in kuɗi ne sai ya baka miliyan biyar da rabi kuɗin hannu kenan da ne wani ya zo ya gwajen hannunsa a dubu biyar ya fata ya gwajen hannunsa to wannan cewa za a yi za a yanke hukunci akan wanda ya sata shi ke hana a yi sata sai mutum ya zo hannun nawa zan bari a ce shi saboda kaza sai tafi zai nemi nasa dan ba so ake yi a yi sata a yanke hannun ba so ake a yi hukuncin da zai hana sata an gane ko in ba haka ba Za mu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na aka yanke hannu duk kisa ba za ta wuce biyu uku hudu ba waɗanda aka taɓa yanke hannu sai kowa ya daina satar to yanzu ma da za a dada dokar satar za a daina ko dan aka yanke wa ɗaya duk labarin ya ba za a gari ya jawo wa kansa har garinsa har unguwarsa har matarsa har ƴaƴansa har danginsu duk ya jawo musu za su dinga kyama a dangana su gare shi a cewa yau na ta ai baban wanda ya sata nan da aka yanke ma hannu an a ga baban baban su wuta ce cikin wanda ɗanke ya sata sa matar ne wanda ma ko aure ka je aka ce ai kanwar ne a ce ko wata ma tana ɗan taɓawa wato abu ne na gudu na kyama ko ne ta kyama kada haka hakan ya faru a gare shi ko a cikin dangin to kuma Allah sai ce a daina fata saboda mutum zai je sha wahala ya tara sa kawai ka fashi kun ga shi yasa da yake bature ya zuwa koyar da sata a cikin tsarin harkar gwamnati ba masu kin a ce ai hukuncin yanke hannu irin ma'aikatan gwamnati saboda dukiya ake ci ta al'umma hani a mari'a kuma ita fata ƙara kai wa mutum guda da kai wa al'umma saboda yanzu na ɗauki dukiya ka kai kaɗai ni da kai tas ɗin kawai yake amma na ɗauki ta jihar Kano duk mutum miliyan goma da suke rayuwa a jihar Kano sai na yi biya shi yasa mutum ya sa a cikin bululi ya bululi a cikin kayan hukuma annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana da daraja biyar amma saboda ya sa kayan gwamnati annabi ya ce dan wuta ne ya samu daraja biyar din da dukkan mu nan a duniya ba mu da ita amma abu ɗaya ya rushe daraja biyar din daraja ta farko ya ga manzon Allah daraja ta biyu ya yi sallah a bayan manzon Allah daraja ta uku ya fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ta hudu shi yake manzon Allah hijima na ɗora makaya a cikin raƙumi in annabi zai sauka shi yake kama annabi sauka ya kwance sirdin raƙumi annabi ya huta in zai koma ya maimar da sirdi daraja ta biyar ya yi shahada Don yana tsakar aikin ne wani yace wancan shi yake taimaka annabin can yake sauke maka yake dora mara bari da kashe shi sai ya harbo kibiya sai ta sake shi a kirji sai ya wargaje a nan sai sahabbai suka ce hari Allahu shahada hari Allahu shahada hari Allahu shahada kai ta Abubakar su Umar suka ce kai wannan mutum ya samu daraja kai wannan ya yi shahada annabi ya ce kallahu fil nari annabi ya ce wannan bai samu shahada ba dan wuta ne sai kowa ya shiru aka tsit to me yayi ba wani abu da ya bayyana yana sallah a bayan annabi yana jihadi tare da annabi ya ga annabi yana yi wa annabi hidima kuma gashi ya yi shahada duk wannan sata ta rushe biyar din annabi ya ce ya saci mayafi an gama yaki an tara kaya kafin a raba tunda kayan an tara su mujahidai za su ɗauka kaso hudu gwamnati ta ɗau kaso ɗaya shine wa'alamu anna ma ganintum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir sai a kaso hudu a raba mujahidai kaso ɗaya kuma sai a kasa shi shida a ware na annabi a ware na iyalan gidansa a ware na muskinai na talakawa na kaza na kaza a raba shi da shi wannan kaso ɗaya to an tara dukiyar sai ya hango wani mayafi abin iya mayafi kawai sai ya ɗauko mayafin sai ya buɗe da kasa sai ya saka mayafin sai ya kulle bai gaya wa kowa ba ana buɗe da kasa kuwa sai ga mayafi sai da ce wannan mayafin da ya ɗauka da shi za a hura masa wuta rana alkiyama to ashe wasu duk sun ɗauki hancin takalmi wani ya ɗauki ɗan azumin da aka dinga tattaro kaya ba ne ya da hancin takalmi ba yake shi ma an ka mutu da shi a hannun ka wuta za ka sai ke gashi na aji sai da rasulullah ka zafa ke ko allura ka ɗauka a cikin dukiyar jama'a ba araba ba sai ka shiga wuta Ka wuta. nan da nan ce ga kaya taruwa mun san sunan mutumin karkaras Imamun nawawi ta ana cewa kirkiratu ko karkaratu yana na cikin riyadu salihi na babu rajul mazalim mayar da kayan zalunci to kun ga da babu da darajar nan biyar mutum ya zo ya saka dukiyar al'umma ba ta mutum ɗaya ba ta gari gaba ɗaya ka ɗauke ka saka a jininka kuma ka sha kunu ka ce wallahi ma gafara shi yasa kun ga Allah yake wallahu alimun hakim azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima ne buwaye sace ta sa yace ayi haka kuma hikimar sace ce dan a hana sata yace ai wannan yanzu da annabi ya dauki kwamishinan zakka yace je karbo zakka kun ga shi abin da aka masa ma mu ko mu malamai aka ba mu wannan sa muke a mu. da yaje aka ce ga zakkar wannan shine na zakka wannan kuma naka ne yaga ba a cikin zaka aka ɗiba ba a'a gaisuwar da ake ɗan irin na a ce a ɗan a taɓa wannan eh to amma an ba shi ne saboda ofis ɗinsa suka ce zaka na da su ba karɓa eh to ga ta an tara suka ce wannan kuma mu ne muka ɗiba a zuciya mu muka haɗa muka kai kuma wannan ka yi amfani ne da dai ma mutanen da masu gaskiya ne bai wuce gida ya kai nasa ba sai taho da su duka biyun gaban annabi sai ta haza lakum wa haza uhdiya ilayya wannan shine wanda ka tura nan karbo wannan kuma kyauta muka bani ta annabi da za a haifar da barna addini kyauta ga ma'aikacin gwamnati ta annabi ya ce a kamun bari a dasa mun bari a tsakiyar gari a ce ko a aika yan kasuwa da a rufe kasuwanni a rufa wajen masana'antu a zuwa annabi yana kira dama ba ta juma'a ba da wani abu ya faru sai a ɗauko mun bari a dasa a ce kowa ya rufe kasuwa ya zuwa nan yana kira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mun bari yace ya za mu ɗauki mutum aiki ya za mu ɗauki mutum aiki a cikin aikin da Allah ya ɗora mana mu tura shi ya karɓo haƙƙin Allah ya zo ya ce mana wannan naku ne wannan kyauta aka bani in kyauta ake masa ya zauna a gidan babansa da babarsa a kai masa kyauta mana ba ya masa kyautar ba sai da ya zama ma'aikacin gwamnati sannan ne yanzu aka yi masa kyauta yake to ina tabbatar muku wallahi tallahi duk wanda ya zo da dukiya al'umma rana, alkiyama ba ni ba shi kan ya sani dan ba zai ke shiga wannan rigiman ba duk mutumin da ka kwaso annabi ya ka samu gurinsa amma banda hakkin jama'a kai kowa ba zai shiga wannan rigiman ba ka yi sako ne ka sha giya ne ka yi zina ne wannan duk kai sa a iya wucewa da kai dan kai da Allah ne amma dukiyar jama'a annabi ya ce ba zan shiga wannan rigimar ba kan ma mutum ya zo ya rasulullah san ba ni ba shi to sai gaban kowa kallon kowa ya tashi gaban kowa ya faɗi kama za ku ke mutane cewa sato in ka sato da yawa sai ka maka ɗaya ɗan kaɗan sai kai masallaci ko kai makaranta shike nan wancan duk da kashi kuma sai ya zama innal hasanati yuzmuna sayyi'at sai na wace ce hasana a ciki wannan kawai eh, inna sayyi'at da yuzda ifna sayyi'at mummuna ta take ninka mummuna ta Allah ya tsare mu in wannan abubuwa kamata mu dinga faɗar su lokaci bayan lokaci domin mutane su ga sai ta yi sallah yana ba wajen wasa bane wanda ya je ba zai dawo ba kamata ya ka hakura da dan abin da Allah ya hore maka arziki na Allah ne Allah ya samu dace Allah ya tsare ni yace ko wannan ba suka ne ga tsarin alqur'ani ba annahu min indillah idh laysa fihi law sahha akthar min anna al-katiba mai rubutun nan qala lahu alimun hakimun aw katabahu kuma wato a tsarin aikin gwamnati babu tsarin da ake bawa ma'aikaci haƙƙinsa irin tsarin gwamnati wato aka ɗauke ka ma'aikaci har da wani fish abin nan firsa alam a ɗan miliyan da wani abu a baka wai ka je ka gyara ɗan zauren ka na gayyatar jama'a da wani pocket mani da wani wane ne yanzu kamar gwamna ba da bukatar yin sata na kowace jiha saboda duk tun da zai hau gwamnati shekara hudu ba zai kashe titinsa ba an ɗauke masa cinsa da shansa da cin 'ya'yansa da shan 'ya'yansa da cin eh, iyalansa da shansu da tufafinsu duk a cikin gwamnati za a yi su zuwa asibiti ko ina za su je a duniya a cikin kuɗin gwamnati za a yi sannan duk fitan gwamna in ya tafi yin a cikin kuɗi yake duk sanda gwamna ya da gidan gwamnati to akwai kuɗi da za a ware na wannan fitar sannan motar da zai hau ba ta bace man da za a dora masa ba nasa bane rigar da zai sa ba ta duk kayan gwamnati ne kyauta ma akwai pocket mani da za a ba shi kamar a ce kullum yana da dubu ɗari biyu da zai saka a jihu saboda kyauta ai haka aka yarjejeniyar wannan aiki ya halatta tun da dama ai abin da ake kira kashe kuɗi abin da kuka yarjejeniya za ku kowa iya ba mutum da ake ba kowa ya haka za a yi masa ita shi gwamnatin musulunci ya bata ce ga iya tsarin da za a yi wajen ba ma'aikaci albashi ba ana so ne a bashi abin da zai ishe shi yadda ba zai matsu ba har ya buƙaci ɗaukar na jama'a ba to amma ai wannan tsarin yadda ake ba su abin yayi yawa ya kai a ce sun wadatu albashin ka fa ake wajen gwamna alawunsa da sauran alawunsa da tsantsa albashinsa ba fa ajiye su kawai zai taimaka A in ya tashi fita ya fita da miliyan arba'in wanda wannan kawai ajiye sai ce albashinsa ne ba su shafi aikin kowa ko kwangira ko ƙari ko rage a cikin dukiya al'umma ba so da cinsa da shansa da lafiyarsa da waye sannan a sallama na tsofaffin duk wanda ya gama aikin za a yi masa sallama sannan za a ba shi kansho mai ƙarfi saboda ya riƙe babban mukami da annabi sallallahu alaihi wasallam kana lana amilan falaysa lahu zawja falyattakhiz lahu zawja wa laysa lahu dar falyattakhiz lahu dar wa laysa lahu khadim falyattakhiz lahu khadim annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mana aiki da gidansa da iyalansa da abun hawansa duk mu za mu dauka suna ka gwamnati tana ba da gidaje in ba a baka gida za a baka waɗannan yan alawancin kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza in ka tattara su da tsantsan albashin ka sai da sun tashi mai yawa kuma sannan bayan kayi ritaya an dinga biyan ka kenan haka mutu wata wanda an amfani da rayuwar ka bara a tawa ka wani abu haka mutu duk da wannan tsarin amma zai mutum ba sai ya rarrabu miliyoyin kuɗin da ba shi ya ci zai ba zai sha zai ba kuma yau al'umma mugunta ya kashe su shi ta uka da dauya ku ga mai mulki a ƙasar da ya gama da duniya kuma ga su duk gaba ku gani ya suke karewa yanzu kai da baka gwamna baka ko ba kafi masu cin da wanda suka sauka zaman lafiya a zuciyarka tun a duniya ba je lahira ba mutum dan uwanka wanda yake bacci yake kwanciya an kashi shi ya matsa ma a rayuwarka an kama gwamnoni an sa musu an an ji an rike su suna kuka ana nuna su a duniya gwamna ya shiga mata ya sa hijabi ya ruga ya gudu a ji a kamo shi a sama an kwa amma kwakwada masa mali wanda shi da an yi zai wuce sai an tutture ku kai zuga shi yadda kace ba mai marin ka ko ma yi kai kace Allah ya taba wani abu malam wannan duniya a wata tsoro ce wallahi wata ɗaya bayan ka duba wata biyu wata uku sai ka ga mutum in ya tawo gudu ake yi amma yanzu kuma shi kenan abin ya ƙare kuma an tafi kurkuku minan minan jannati ila nari daga aljannar duniya zuwa wutar duniya a duniya su dilin bukini wa na kafir wanda kuma suke kai su kuma an ce ana nana jira lokacin fakansa ya kuma sa musu amfa sanzu dan Allah ya fi wannan kai da kake kai ga wanda na faduwa wanda ya saka kuma an sa musu amfa an kai shi kotu an lauyoyi an kama shi da kyafakafai an ce duk kasar ba barawo kamar sa duk wanda ya sata miliyan ɗaya uku hudu biyar shida bakwai takwas gwamnan garin ya fi shi sata an tozarta iyalansa an tozarta shi an ce zai da kudin al'umma kun ga abin da ake buga a jaridar na abin kuma duk arewacin nan sun fi yawa a zuwa ta ana kuma mutum da cek talatin cek ishirin da biyar kuma duk na fata al'umma ne ka wani abin tsoro ne wallahi ma Ya abin ka ji daɗi yanzu da rage wani gidan gwamnati na ga na tarar da manyan motocin na alilibe su an sassa musu kamfon motocin da tsohon gwamnan yake hawa da ne sarja an samu tamfol nake kamfara kunin jannati mu'uyun wa zuru'in mawqanin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kazalika wa awratana qauman akharin wanda ba shi da iko shiga wannan gida ba shi da iko shiga wannan motar ba shi da iko waɗannan mutanen da suke bin sa a baya da bindigogi suke majiya su ƙara bin sa yanzu tare da shi za mu dinga layin mai sai kai alfarma ne ka ce kuma yanzu kai cikin sunan ka ba wani abu da za a sa maka kogo amma shi yanzu duk inda za ka taro a duniya nan sai an ce tsohon ko mai shekarunsa ko ko kalmar tsoho ta kama shi yaro ne ma a ce tsohon kuma haka dole a faɗa kan san ba aka tun ba sa kalmar tsohon ba sai su yi jima da ne sai a sa ma amfani bai sa tsohon ba ko shi aka ce rubuta sunanka sai ya sa tsoho dan yake gwamna ba kalman tsoho a bayan ta ya kai me yake faruwa ne ka ai manta aka ba sa tsoho da Allah ka a gyara dole sai an gyara an sa kalmar tsoho fa to sai ce gwamna ni ne kuma nan ba ala ma ne kuma nan ba ba da kuma ba yake da duniyar nan a wajen Allah darajar ta ya kai ta fitar sauro to da sai wa kafiri ruwa ruwa a ce yana ganin kimar ta kai ku fitar sauro a wajen Allah to da ba zai ba ma ka da ka kira sharbar tamani amma ku cikin sauran duniya ba ta kai ba wajen Allah shafa dole mu aika ka don Allah shi ne mu shirye su gaba daya yace so inda wa annahu min indillah idh laysa fi law sahha akthar min anna al-katib qala lahu alimun hakim wa kataba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalika huwa فسبق أو لسانه أو قلبه بكلمة أو كلمتين مما نزل على الرسول قبل إذعان الرسول لها إذ كان ما تقدم مما أملاه الرسول أجل النبي يمسك شفتا يربطها يدل عليها إلى نون زوى دريتا ويقتضي وقوعها بقوة قدرة الكاتب yana nufin afkuwarta da wato karfin kudurar mai rubutu alal kalami wa ma'arifatihi bihi da saninsa da shi wajen da ta da kyawun tunaninsa hangen nesansa da kuma wato tunaninsa wasu ilatihi da kaifan hankalin amma ya tafi zalika lil arifi kamar da yake haduwa ga masani idza sami al baita idan ya ji baiti an yasbika ila qafiyatihi sai kara fa ba tare da ya ji rabuwa ba an wata da kalamun hasan ko ji farkon magana ila ma yatimmu bihi zuwa ga abin da zai tuku gare shi wala ya tafi zalika fi jumlatil kalami wannan kuma ya wato haduwa a cikin wato kowace irin magana kama la yasfiku zalika fi ayatin kamar da bazai hada ko ta aya kawai ka rubuta alimun hakimun duk inda kaga dama ba duk da ka sa alimun hakimun to alimun hakimun ne ba to shine yace fil aya ko a cikin aya ko a cikin sura وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح ما إن كان يشي كل صواب فقد يكون هذا مما فيه من مقاصد الآية وندي واتو ما هذا الآية وجهاني akwai fuska biyu wa a tare da a biyu unzila ta jami'a mun saukar da su duka a alan nabi sallallahu alaihi wasallam akan manzon Allah sallallahu alaihi sallam fa amla ihdahu ma yashta a rubuta daya wa tawassala katibu wa ilatihi mai rubutu kuma yawa sun sadu ko ne mun saduwa da tunaninsa da kaifin tunaninsa wa ma'rifati da saninsa bi kuta bar kalami da abinda magana take tabbatarwa ila al-ukhra zuwa ga فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فصورها يبيع النبوة النم النبي صلى الله عليه وسلم يتدين النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحكم الله في ذلك ما أحكم فما الله يتبتر يكوتك أبن ذي كوتك ونسخ ما نسخ يقوم شافي أبن ذي شافي kama kadu wujida zalika kamar da aka samu wannan fi babu maqati il ayi a cikin wasu wato ayoyi misal qawlihi ta'ala in tu'azzirhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal in kai musu azaba to ainihin bayin ka ne in kai musu gafara kuma kai ne al وليس في المصحف ما نبا قراءة أشكي المصحف با وكذلك كلمات جاءت على وجهين إذن كلام من السيرة تفسك من غير مقاطع با وجن مقاطع با قراءة ما معا الجمهور wanda jumhur suka karatu da kuma suka tabbata a cikin mutafi misal umdur ila ila izab kayfa min shubha kai duba zuwa ga kashi kayfa min shubha ya za mu har hada shi ko kaifa min shubha ko wata kira'a yaya za mu tashe shi min shubha shine mai haku ko min shubha kuma wani wannan kissa an ba da ita bayan kissar rigima ko tattauna a tsakanin annabi ibrahim da wani sarki da yake shi Allah ne wanda ya yahuda suka ce sunan sa namurudu shi murudu shi ta shi Allah ne shi aka tura ma annabi ibrahim to ibrahim ya iya mukabala. nan da ne ka da mutane kaga da jojo masu bautan gunki ya gaba za su gane ba sai karya guma kan ya bar daya ya rata ya bar gatan ya tafi sai ya kwanciyar sa suna zuwa suka ce duk garin nan ba wani ahlus sunnan da zai rushe wani wannan sai wannan ya zo da annabi Ibrahim maza zo da annabi Ibrahim ma su da yake masu hankali ne bincike a kashe shi ba tukunna sai suka ce fa a atubihi ala ayunin nas ku zo da shi a kan idan mutane da Allahun ya kaduna ko sa shi da shi ya rusa gumakan nan da Ibrahim ya zo a gaban majalisar kori ta masu san gumaka aka ce a an ka fa'alta hada bi na ya ibrahim annan ibrahim kai ne ka rushe mana wannan kun wannan tambaya kai ka ya kaka ya ce shi ne a yanjima ya ce ba shi bane ya yi ƙarya. sai ya zai sai ya yi wani kusuluji sai kana da hankali za ka gani tauri a cikin magana kenan yace bal fa'alahu kabirukum hadha fas'aluhum in kanu yanfiquna ina jawabin in kanu yanfiquna fas'aluhum in kanu yanfiquna in kanu yanfiquna fa'alahu kabirukum hadha zai su malamin suka ce ma'ana in suna furuci za su ce muku shine yi kenan ba ka furuci ba ba shi ba muka ce in ka shiga zan baka in shiga ba aka ce in dai wannan barin ne ba yana magana ni na mari yaron ta kenan ba magana ba ba kama shi shi ba ba ta ya zo musu da wannan logic to sai suka ce suka fara da ujira an fusuhin ya ta fara ko manyan banza an fara shawarar wani ko za a yi yaro ya kulle ahlu sunna ba da su ya ce su hujja da dalili da hujja farajau ila anfusihim fa qalu innakum antum zalimun sai suka ce laqad alimta ma haula yantiquna dama abin da yake so ya ji daga bakin su kenan cewa abin da ake bauta shirman banza ne ba sa magana sai ya ce yawwa ba sa magana ko sai ce a fatahu duna min dunin dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunin dunillahi afala ta'qilun duba kalmomin nan shi sa suka ce an musu rashin kunya wai ya ne Ibrahim zai kalli manyan gari yace a fata'buduna min dunin dunillahi kwa dinga bauta wani Allah ma la yanfa'ukum shay'an abin da ba zai amfane ku komai ba kun bauta masa wala yadurrukum ko ba zai cuce ku ba kun ci sai ta uffin lakum ne uffin lakum kar da ku sai ta kuma wani ba hadda annolin ku, wani ma ta abuduna min dunillahi shi ma uffin lakum da ku da wani kuke bauta ma Allah ba kar da ku sai ce afala wannan shi ya fi mutu ciwo afala ta ake nuna a ce mahaukata ne ba sai ba ku da hankali da ba zai amfanar ba shi ta ku bi shi to to tunda annabu annabu abu annabu ibrahim ya kuni, me za a yi qalu harriquhu shine dama yaran ƙarshe idan hujja sai hujja hujja sai hujja sai ce aje a bude mai wuta aje a kashe shi na sallah qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki kuma ku in za ku aikata saboda ya koya su to sai aka ji aka haɗa wuta kuma to a lokacin sha Allah Ibrahim shi kadai ne jawabi Na kashe shi babu ko ɗaya kuma a duniya zaka ana jefa ce shi hasbun Allah wa ni'mal wakil ana ya ce ya naru ke ma wuta yin kina bin umarni ne ki kona mutum ba a so ki kona wannan ya naru ya ke wuta ni bardan mu ne sanyi ya sanyi ya yawa Allah ya ce wa salaman a haɗa shi da abin irin da yake ala ibrahim akan annabi ibrahim Allah ya ce wuta ki sanyi sanyin da aminci da ba zai kona ne ya zama sa a cikin wuta shi sa annabi yake duk lokacin da tsaka arni ya ce Ya ji da ce tsaka ko kashin ka dan ta taimaka a kona sunna don annabi zai ce a kashe tsaka saboda tsaka ta gura wutar da za na na Ibrahim ya za a gano wanda ya kashe ahlu sunna ce za a kyale shi sannan annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari da muslim cikin da kaga tsaka ma ke ta bai kai ba ta taimaka a kona ahlu sunna ta taimaka ta zo bakin wutar tana fa wani annabi ya kone a daina wani kun ga armiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a maka duka guda mai kwari in ta mutu sai a na lada dari in ba sai da ka nemi karawa to sai a rage ya dawo 90 in ka kara dukawa ya dawo 70 zai ba a dinga yana na cikin sahihul bukhari hadisi abdullahi bin abbas to shi yasa to wannan sarkin shi ma da yadda abar shi Allah ne sai aka tura ma annabi Ibrahim saboda ya iya munazara shi ya goge yana zuwa yace rabbiyan nabi yuhi wa kai sarki Allah na ke yake kashe ake raya kunga shi bai ma da da rububiyya ba qala ana uhyi wa umitu yace ni ma ina iya kashe na iya rayawa kanin ba faɗi me yayi ba dan kisa qur'ani ta ga wani abin da yayi ba manzala ya faɗi me yayi ba hadisi ba su inganta sun ce ga abin da yayi ba amma yahudawa sun rawaito cewa wai abin da yayi ya sa an kamo yan kurkuku guda biyu ɗaya ya tantance hukuncin kisa ɗaya ya tantance a sace shi sai ce wanda ya tantance a sake shi a kashe shi kaji mugu wanda kuma ya tantance a kashe shi a sake shi sai ce kaga wannan da mutuwa zai na yaya wannan da rayuwa zai yi ya fita na kashe shi sai ce kaga umuri to umuri na kashe wani ya kaga ne kamar lokaci ne da gane wani ake nufi ba sai ne Ibrahim ya maka ta karshe sai فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب